الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب lokacin aikin haji watanni ne sanannu suna farawa da watan shawwal su ƙare da watan zulhijja duk wanda ya wajabta wa kansa aikin haji a cikin waɗannan watanni ya yi harama to jima'i da abubuwan da suke gabatarsa sun haramta a kansa kuma wajibi ne a kansa ya kiyayi saɓa wa Allah saboda girman wurin da girman lokacin da yake ciki hakanan haramun ne a kansa ya yi jayayyar da za ta kai zuwa ga fushi da husuma duk abin da kuka aikata na alkhairi Allah ya san shi kuma zai ba da sakamako a kan shi ku nemi taimako wajen yin aikin hajji ta hanyar ɗaukar abin da kuke bukata na abinci da abin sha ku sani mafi alherin abin da za ku nemi taimako da shi a dukkan al'amuranku shine tsoron Allah maɗaukakin sarki ku ji tsoro na ta hanyar kamanta umarnina da nisantar abin da na hana ya mu abota lafiyayyen hankali.